بمعنى واحد إلا في موضعين a shari'a idan aka ce fasid aka ce batil duk abu ɗaya ne sai a wajen bigire biyu ɗaya a mu'amalat ɗaya a ibada nan kaɗai ne suke da bambanci amma duk zaka ce yawanci in ka ji an ce haza batilun bi ma'ana haza fasidun amma a waje guda biyu suna da bambanci ɗaya daga cikin wajen shine wajen mu'amalat wajen nikah ɗaya kuma daga cikin a cikin ibadat shine wajen hajji to anan ne zaka ce hajjun fasidun wa hajjun batilun suke da bambanci ko kuma ka ce nikahun fasidun nikahun batil suna da bambanci amma in ka ce hadha salat tufsidu salat bi hadha bi ma'ana tufsilu salat bi hadha din ma'anar su ɗaya shi yasa malam yace wal fasil wa ba'da bi ma'ana wahid إلا في موضعين سيئة بجريبي الأول في الإحرام كاد في العبادات كنن في الحج وجن إحرامي ففرقوا بينهما بأن الفاسد ما وضع فيه المحرم ما وضع فيه المحرم قبل التحلل الأول سكتي إن سكتي الفاسد شيني kamar mutum mahajjaci ya sadu كافن أي kafin الأول tahallul awwal mun ce shine mutumin da ya sauko daga arfa ya kwana a musdalifa ya tashi washe gare idi ya yi ɗayan biyun aiki imma da ya je ya yanka ko kuma ya je ya tsawa eh, ifada ya yi yanka to wannan daga nan ya yi tahallulul awwal to a nan in ya komo ya halatta ya sadu da iyalinsa a zaman na ɗin bayan ya dawo to amma in kuma ya zamanto kafin wannan ya sadu da iyalinsa sai a ce hajjuhu fasil wal batil amma aka ce hajjuhu batil martadda fihi anil islam wanda ya ridda daga musulunci da ka ridda daga musulunci sai a ce hajjinka batil asani wajen na biyu fin nikahi wajen aure yace farraqu bainahuma bi annal fasida makhtalafa al ulama fi fasadihi in aka ce haza nikahun fasidun shine wanda malamai suka yi sabani wajen bacin auren in wasu sun ce auren yayi wasu sun ce ba su yi ba to in mafi rinjaye bai yi ba sai a ce nikahun fasid ka nikahun bilawali kamar mutum ya yi aure ba tare da wani ba mace ta yi aure ba tare da wani ba wal batil amma aka ce haza nikahun batil ma ala butlanihi ka nikahil mutadda wanda duk malamai suka yi ijma'i wannan auren batacce ne to sai a kira shi babu mun gane to waje biyun nan shine kawai bambanci amma duk a sauran shari'a fasid da batil abu ɗaya ne bambanci a wajen ibada da bambanci a wajen mu'amalat wajen mu'amalat aure in ka ji an ce haza ni kahu fasid bi ma'ana daga cikin malamai akwai wanda suka ce yayi amma mafi rinjaye bai yi ba sai a ce fasid amma aka ce batil duk malamai sun yi ittifaki akan wannan auren bai yi ba yace qawluhu wal fasid wal wal fasid wal bi ma'ana wahid illa fi mawdu'ain zai ƙara shari wa hadha wannan bambanci bina'an ala mazhabil hanabila an gina shi ne akan mazhabar hanabila rahimahullah yaquluna suna cewa fasid wa batil bi ma'ana wahid kalaka an tu'abbir zaka iya cewa bi an taqul ka ce wa tufsidu salatu bi tarki rukuni sallah tana faduwa da barin rukuni au taqul wa tubtilu sala duk abu ɗaya ne bi tarki rukuni kaga bi ma'ana fasil wal batil bi ma'ana huna wahid abu ne guda ɗaya sallah ta ɓaci ko ta ɓaci illa fi sai a ɓangare biyu suke rabawa fa farraqu bainal fasil wal batil inda suke raba tsakanin fasil da ankiha a cikin aure da ibada wa ففرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطأ فيه المحرم قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد عن الإسلام ففي العبادات قالوا في الحج الفاسد شين ما وطأ فيه قبل التحلل الأول والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام هذا سيأتي حج مثال ذلك رجل كان محرما بالحج واقفا بعرفة فارتد عن الإسلام في عرفة ينا عرفة سيرد fa yubtilu hajju wannan hajjin sa ya baci yace falau qala astaghfirullah allahumma inni ushiduka bi anni raji'un ila dinika ko yayi shaida yayi istighfari ya ce ya dawo daga addini wastamarra fi hajjihi ya ci gaba da hajji shi fala yujzihu hajjin wannan ba zai isa mushi ba li anna al hajja batala domin hajjin ya fadi falamma batal alhajj kana labudda an ya'ti bi ihramin jarir tunda hajji ya faɗi dole sai ya tafi ya ji ya yi ihrami ya taho kuma wannan wani abu ne sabo an riga an tsaya a arfa an tashi walau ahrama min jarir wa huwa bi arfa ajza'ahu da a ce zai ruga yayi ihrami ana arfa rana bata faɗi ba ya ci gaba da hajjin sa hajjin sa tayi fa in kana qarinan aw mufridan in ya zumce hajji qirani zai yi hajji daban ya yi umara daban hajji daban ko kuma mufradan ko kuma hajji kawai ya yi wa qad sa'a ba'da tawaful qudub tunda bayan in wanda yi wannan in yayi tawaful qudub wanda yazo ba tamattu'i ba zai yi sa'ayin sa na karshe wajaba alayya an yu'ida sa'i in kirani ne ko abin nan to wajibi a kansa yayi ba wannan ina zuwa wajibi a kansa yayi menene wajibi a kansa yayi hajji ya maimaita sa'ayi da anna sa'ayi al-awwal badala domin sa'ayinsa na farko ya lalace amma al-fasid fa huwa allazi jama'a fihi qabla tahallul al amma fasid shine wanda ya ijma'i ya ijma'i da matarsa kafin tahallul al-awwal karajulun bata fi musdalifa wa ma'ahu zawjata ya taho daga arfa ya kwana a musdalifa bai wayi gari ba yayi tahallul al-awwal sai fa jama'a fi musdalifa sai sadi da iyalinsa a musdalifa. fa hadha hajjuhu fasid sai mu ce hajjin sa fasid wa yastamiru fil hajj amma shi zai ci gaba da hajji aikin hajji fa yarmi zai je ya jifa a ranar wa yaquf ya tafi ya tawaful ifada wa yas'a yayi sa'ayi wa yuhallil yuhallifu yayi ra'as yayi talqabu aw yaqsiru ko yayi saisayi wa yahdi wa yuhdi ya je ya yanka wa af'al al hajji yastamiru fiha duk zai ci gaba da aikin hajji lakin alaihi al alqaba'u fil amil qadim sai yasa shekara mai zuwa sai ya zo ya maimaita li anna hajjahu hadha alham fasada fa wajaba alayhi qada'uhu domin ajinsa ta ɓaci dole sai ya rama wa idza farraqna baina wa idzan farraqna baina al-batil wal fasid fi shay'ain mun raba tsakanin fasid da batil a waje biyu al-hajj na nikah walau kana qasa'a ma'a tawafil qudumi wa huwa ko da a ce yayi sa'ayi lokacin da ya tawafil qudum lokacin da ya shigo makka wa huwa qarin amma haji kawai yayi umara ba niyya haji kawai yayi ba tare da umara ba fa yaktafi bi sa'i to wannan sa'in ya isa li anna al-fasid ka sahihi fi ahkamihi domin fasid kamar sahihi ne a hukuncinsa hukuncin hukunsansa wa lihadha tuharrimu alayhi mahzurat al-ihram shi yasa ake haramta mishi duk abinda aka haramta hatta ya hilla hatta yayi tahallu li anna hadha al-fasid ka sahihi domin wannan hajji nashi da ya zama fasid kamar yanzu zai ci gaba da azumin sa zai ci gaba kai da aikin hajjin sa sai ya gama sannan ya zo da wani qawluhu wasani fi nikah farraqu bainaha bi anna al fasid an an bambance aka ce fasid shine makhtalafa fihi al ulama ne wanda malamai suka yi sabani wani nikahu alladhi ikhtalafa fihi al ulama la tazunnuna annahu ma'dudun bil asabi nau'ikan auren da malamai suka yi saɓani ya yi ya inganta ko bai inganta ba kakkaza ta za ka iya kirga shi da hannun yasu yana da yawa bal huwa kathir yana da yawa law lam yakun minhu illa ma yakunu fi masailin raba kai in ma ka ce ma kawai mas'ala za ka ɗauko ta aure mas'alar shayarwa ka auri wadda kuka sha nono da ita ya isa ka san ka san an yi saɓani da yawa a ciki fa fihi masailin raba a cikin shi akwai mas'alar yar uwarka wadda kuka sha nono da ita mal muharrim menene wani shan farko an yi sabani sha nawa yake haramta tukunna arraba sha daya am salatu raba'at ko sha uku halin raba'at tu'tabaru bil sadi to shan ma an yi sabani ne za a kira sa ɗaya ne kawai da yaro ya kama nono ya sake shi ne sa au bin fisali ba'dha an ba'd ko kuma a'a ya kama ya sha ya koshi ya saki amma dan ya kama ya saki ya ƙara kama ya saki ya ƙara kama sanda ya koshi to wani sun kirga shi sha ɗaya amma wasu ka ce in ya kama ya sha ya saki sun kirga sha ɗaya ya ƙara kama a lokacin sha ɗaya to kaga nan ma an yi saɓani yana so ya nuna ma saɓanin malamai da yawa ya ce almun muharrim hamsa raba'at ko kuma wanda suka ce abin da yake haramta ka auri ɗar uwarka bin raba'a sai ka sha nono so biyar am sab'a marrat wasu raba'at wasu suka ce so bakwai am ashara wasu ka arba'at wasu ka ce so goma wa hal mutabir haulani shin san da aka yi a cikin shekara biyun yayi ko baya almul mu'tabil alfitam ko kuma a'a abinda bayan yaye ana kirga shi shi ma daga cikin sha wa ala hadha faqis to kai kai kiyasi a wannan akwai mas'aloli da da akai saba yace fa masailun nika al khilafu fiha kathir matsalolin aure akwai sabani mai yawa a cikinsu walakin na mislana masalna bi ma huwa ashhar min ghairi sai dai sai muka yi misali da abin da ya fi fitowa a ciki wa huwa nikahu bila wali sai mu ce aure wanda ba tare da wali ba wa nikahu bila wali ikhtalafa ulama fihi malamai sun yi sabani fi ma idza kanat al mar'atu al baligha aqila rashida idan mace balagaggiya ce mai hankali ce kuma shiryayya ce fa zahaba ba'd ulama ila anna al baliga aqila ar rashida laha an tazawwaja nafsaha fatattafiqu ma'a shakhsin a'jabaha wa ajabatu za ta iya aurar da kanta wasu malamai suka ce mace in ta kai shekara talatin ashirin da wani abu ta nuna ta hankali ta shiga to za ta iya aurar da kanta in ta ga wani mutum ya burge ta ta zo su yi ittifaki Wataƙulu taqulu Shahu shuhud tace ka zo da shaidu wa aqulu sai an ce zawwajtuka nafsi na sai ta ce na aura ma kanka wata qulu qabiltu na amsa na aura miki kaina sai ta ce qabiltu na amsa ita ce waliyin kanta wasu malamai suka ce ya halatta fa hadha nikahun bila wali wannan shine aure ba tare da wali ba wa aktharu ulama ala annahu fasid amma da yawa daga cikin malamai sun ce wannan nikahun fasid bai yi ba wa haza huwa al sahih wannan shine magana ta gaskiya alladhi yadullu alaihi alkitab wa sunna wanda da qur'ani da hadisi suke nuna wan nazaru sahih da kuma bincike na gaskiya annahu la tatazawwaju almar'a illa bi wali cewa mace da za ta yi aure ba sai da wani an nikahul batil shi kuma nikahul batil huwa alladhi ittafaqa alulama ala fasadi shine wanda duk malamai suka yi ittifaki haram bai inganta ba mislu nikahul mu'tadda ka auri mace tana idda fa huwa batilun bi ijma'il muslimin malamai duk sun yi ijma'i cewa auren batil li qaulihi ta'ala wala ta'zimu ubdatan nikahi hatta yablugha kitabu ajala kada ku yi kulla aure har sai littafi ya kai wato sai ta gama ita fa hadha nahyun sarihun fil qur'an karim wannan saki ne karara qur'ani yazo da shi ولهذا أجمع العلماء على أن النكاح المعتد من الغير باطل shine auren mai idda wani ka je ka yi mata aure to wannan malamai sun yi ittifaki auren batil wa mithlu nikahul ukhti min ar-rida ka kuma ka aure yar uwarka wanda kuka yi shayarwa tare aka shayar da ku fa huwa batil shi ma wannan an yi ittifaki auren batacce ne wa dalilu qawlihi ta'ala wa akhwatukum min ar-rida'ati kada ku aure yan uwarku wanda aka shayar da ku tare lakin haza tazawwaja imra'atun sai dai ga wani mutum ya auri mace wala ya arifu annaha ukhtahu min ar kai baka san cewa yar uwarka bace ba an shayar da ku wa baqiya ma'aha shahr aw shahrayn kuka yi wata kuna ta mu'amala aure ko wata biyu faja'at imra'atun sai wata mata tazo. zo aw imra'atani ko mata biyu aw imra'atun wa rajulani ko mace da maza biyu Au arba'atir rijal ko maza hudu Au ashara ko goma wa shahidu billa suka shaida da Allah anna hadhihi al-mar'a allati tazawwajaha wannan matar da aka aura qarraba'at min ummin rajulu talatata ashhur ai hakika wannan mijin nata daga mahaifiyarsa ita wannan ta je ta yi wata uku ta sha nono a wajenta tarji'u ashara marratin fa takunu ukhtuhu amla wadda ta yi sha har so goma to ta zama ƴan uwarsa aljawabu ta zama ƴar uwarsa ko a'a na'am ta zama la shakka annaha ukhtuhu min ar-rida'a yanzu an tabbatar cewa yar uwarsa ce sun sha kuma ga ya sha nuno sai kuma tana gidansa bai sani ba wata ɗaya bima nasifu hadha al to me zamu siffanta wannan yace al-jawabu nasifuhu bi annahu batil sai mu ce wannan auren ya ɓaci daga lokacin da aka sani li anna al-ulama mujma'una ala fasadihi domin malamai sun yi ijma'i akan fatarsa fa nusammihi aqdan batilan sai mu ce daurin aure ne ba ta ce wa haza huwa allazi masha al alhanabila rahimahullah sai a raba auren shikenan su tafi wannan shine abin da hanabila da malamai suka tafi malam yace wa nahnu lam nadhkur min al-ahkam al-wada'iyya illa ithnayn ba mu ambaci ba daga ahkam al-wada'iyya sai abubuwa guda biyu as-sahih wal fasid wa baqiya indana ash-shar wal mani was sabab duk ba mu ambace su ba was sababu shi sababu ma yujadu shay'u bi wujudihi wa yantafi bi intifa'i in aka ce sababi a shari'a shine abin da in aka same shi an samu abu in babu babu shi shartu shi kuma ma yan tafi bi adami shine abin da in babu shi babu wala yujad bi wujudihi kuma in ya in an same shi ba dole bane a same ba dole bane sai an samu abu kaga muka ce tsarki sharadi ne na sallah in nayi tsarki dole sai nayi sallah ba dole ba amma in zan yi sallah fa shine shine wannan ma yantafi bi adamihi wala yujad bi wujudihi almani ma yan tafi bi wujudi in aka same shi to komai babu shi wala yujad bi adamihi in kuma babu ba sai an same ba in aka ce mani yana cikin mawani al-irs cewa mutum ya kasance ya yi ridda kaga mani ba za ka ci gado ba in an samu mutuwa mutum ya yi ridda ba zai ci gado ba amma dan ka yi ridda in ba gado ba a magana cewa babu shi sai hukunci to wannan shine zai zo yi magana akai kuma muka zo insha Allah mu tashi a ilimi an gane kawo kurin kashe da don yanzu da duk mun tsallake wannan kuma ku daga jin karatun kun san ba ba Malik yana hatta a kira'a ma da shi yake yi to kusan sai zanto kusan duk andalus duk magarib ba wanda ake kwaikwayo ake koyan karatunsa irin yahaya shi kuma ya ɗauko karatun ne a wajen wa malik to a nan ne kun san kuma musulunci ta nan ya shiga magarib morocco da nan yankin mauritania da sauransu